daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon a wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na karshe shine lafiya sai da kula amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya ce cinikayya tsakanin iran da masar za ta kara bunƙasa an buɗe taron tattaunawa tsakanin rasha da ukraine dangane da tsagaita a bude wuta tsakanin ƙasashen biyu sannan za ku ji cewa firaministan ƙasar senegal yana ziyara aiki a ƙasashen yammacin afirka madala yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran wanda yake ziyarar aiki a ƙasar masar ya bayyana cewa cinikayya a tsakanin ƙasashen biyu za ta ƙaru minista harkokin wajen ƙasar iran wanda ya gabatar da taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na ƙasar masar ya ce a bisa yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma za a ƙara girman kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu nan gaba abbas arakci ya gode wa mai masaukinsa na ƙasar masar badar abdullatif saboda tattaunawa mai muhimmanci da suka yi bugu da ƙari abbas arakci ya yi wa shugaban ƙasar masar godiya saboda ganawar da ya yi da shi ya sannan ya ce wannan shine ganawarsa ta hudu da shugaban daga shekarar da ta gabata har ila yau minista harkokin wajen ƙasar iran ya yaba da ganawar da ya yi da shugaban ƙasar iran a ƙasar ta masar a taron ƙungiyar ƙasashen musulmi da aka gudana a lokacin sannan ya kammala da cewa wannan yana nuna irin muhimmancin da ƙasashen biyu suke ɗaukar juna da yake magana a kan yaƙin gaza kuma ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya jinjina wa ƙasashen masar da qatar saboda ƙoƙarin da suke yi na ganin an dakatar da yaƙi dangane da tattaunawar nukiliya tsakanin iran da amurka kuma abbas arakci ya ce manufar tattaunawar ita ce wato tabbatar da cewa iran ba ta da nufin kera makaman nukiliya kuma akwai yiwuwar a kai ga yarjejeniya tsakanin kasashen biyu ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya jaddada goyon bayan kasarsa. a tattauna da ake yi tsakanin rasha da ukraine a birnin istanbul na kasar ana yin nazarin yadda za a gana a tsakanin kasashen biyu da kuma tattauna tsakanin shugabannin kasashen biyu nan gaba fidan ya kuma bayyana fatansa na ganin cewa tattaunawar da aka bude a yau dai zai haifar da ɗaman ido hakanan kuma ya ce ƙasarsa za ta yi duk abin da za ta yi domin ganin cewa kasashen biyu sun kai ga cima yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu kafar watsa labarai ta axios ta ambato majiyar ukraine na cewa rasha ta gabatar da tsarin zaman lafiya wanda ya kunshi yadda za a kawo ƙarshen yakin a yau litinin ce dai aka yi ganawa a tsakanin tawagogin ƙasashen biyu a birnin istanbul na ƙasar turkiya domin lalubo hanyoyin zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu gabanin zaman istanbul dai minista harkokin wajen ƙasar rasha sargai lavrov ya ce ƙasarsa tana da tsarin yadda za a kawo ƙarshen yaƙi ta hanyar magance matsalar daga asali tattaunawa tana zuwa ne dai kwana guda bayan da ƙasar ukraine ta kai wasu munanan hare-hare a yankuna masu nisa na cikin ƙasar rasha da suka hada da cibiyar wato muhimman jiragen rasha masu kai hare-hare a yankin siberia tare da tashin gobara a cikin wasu jiragen yankunan wato wato biyar ne a dai ƙasar rasha wanda ƙasar ukraine ta kai wa hare-hare daga ciki hada wurin da ya kai nisan kilomita dubu hudu daga kan iyakar kasashen biyu gwamnan babban bankin iran wanda yake ziyara aiki a ƙasar china ya gabatar da shawara a kafa bankin haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen membobi a ƙungiyar shanghai shugaban wato bankin muhammad riza farzin ya isa ƙasar ta china ne domin halartar taron gwamnonin manya-manyan bankunan kasashe da suke membobi a cikin wannan kungiyar domin yin nazarin hanyoyin aiki tare a tsakaninsu da kuma musayar kuɗaɗe. Muhammad Zafar Zin ya kuma kara da cewa daga cikin ajandar taron kungiyar a China akwai tattaunawa batun wato kafa bankin haɗin gwiwa wanda daga cikin ayyukansa akwai aiwatar da hada-hadar kuɗaɗe da mu'amala tsakanin bankuna gwamnan babban bankin na ƙasar iran dai ya bayyana cewa wannan ƙungiyar tana da matukar muhimmanci domin tana kunshe da ƙasashe goma daga cikinsu akwai ƙasashe masu karfin tattalin arziki a duniya kamar china india da kuma rasha kuma mutanen da suke cikin kasashen ƙungiyar sun kai wato kaso 80 wato 45 cikin 100 na jibillar mutane a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa a birnin tehran a ranar alhamis da ta gabata ce dai firayim ministan ƙasar senegal usman sanko ya buɗe ziyara aiki a ƙasashen yammacin afirka domin ƙara danƙon zumunci da ƙasashen daga cikin ƙasashen dai da ziyarar ta shafa akwai cote d'ivoire ko kuma ivory coast saliyon da kuma guinea conakry a makon da ya gabata ne dai a yayin taron wato kira ga masu zuba jari a ƙasar ta senegal aka samar da shirin wato aka sanar da shirin ziyarar da firayim ministan zai kai wa'annan ƙasashe a zangon farko na ziyarar ƙasar cote d'ivoire firayim ministan ya gana da amadu hot wanda ya kasance ɗan takara da senegal ta tsayar domin neman shugabancin bankin raya kasashen afirka hakanan kuma ya gana da sabon shugaban bankin na raya kasashen afirka ɗan asalin ƙasar mauritaniya wato sidi wultaha ya kuma tattauna hanyoyin bunƙasa danƙon zumunci tsakanin bankin da kuma ƙasar ta senegal a ƙasar gini conakry kuwa prime minister na senegal ya gana da takwaransa amadu ba inda suka tattauna hanyoyin bunƙasa dangantaka a tsakanin ƙasashen biyu sabon firaministan ƙasar sudan kamil idris ya yi kira ga ƙasashen waje masu taimakawa dakarun ɗaukin gaggawa rsf na ƙasar ta sudan da su kawo ƙarshen taimakon da suke ba wannan ƙungiyar idris wanda yake jawabi bayan ya kama aiki a jiya ya ce jami'an tsaro da kuma mahukuntan ƙasar na sudan suna da cikakken goyon bayan mutanen kasar don kawo ƙarshen 'yan tawaye masu ɗauke da makami masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin baya labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine lafiya sai da kula da wannan kuma ke cewa a kwana lafiya Bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran Paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin kasar faransa za ta amince da kasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamji kasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji kasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar faransa da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa ka faɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin hamdukasar isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko'ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato Shi shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kile legendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakulawa harmji ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga amurka isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa harbi ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. masu sauraro yau litinin goma sha biyu ga watan hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da shida ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da biyu ga watan yunin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru hamsin da biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha biyu ga watan hurdod shekara ta 1349 hijira Shamsiyya, ayatollah said muhsin hakim shugaban makarantar hausa ta ilimin addini a birnin najaf na kasar iraki ya rasu yana ɗan shekara 92 a duniya bayan rasuwan ayatollah buru jaddi a birnin kum na ƙasar iran wanda shine mafi yawan mutane mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suke bi bayan wafatinsa sun koma suna takalidi ko kuma bin ayatullahi hakim a cikin al'amuran addininsu ayatullahi hakim dai ya shahara da fatawoyinsa na siyasa wa'anda suka hada da yakar turawa 'yan mulkin mallaka wa'anda suke cutar da musulmi suka mamaye ƙasashensu, musamman musulman ƙasar falastinu har ila yau ayatullahi hakim ya fidda fatawar cewa aƙidar kwaminisanci kafirci ne wanda kuma ya samar da sauye-sauye masu yawa a ƙasar iraki a lokacin saboda ɗaliban jami'o'i da dama sun karanci wannan aƙidar kuma suna ɗaukar aƙidar gurguzu har ila yau atila hakim ya ba da fatawar jihadi a kan yahudawan sayoniya wanda suke mamai da ƙasar falastinu ya halatta taimakawa duk wanda yake yaƙar ko yake taimakawa falastinawa banda haka akwai ayyukan gina makarantu da husainiyoyi da wuraren al'adu da buga littattafai da kuma samar da ɗakunan karatu da kuma cika su da littattafai wanda yake yi har ila yau ya wallafa littattafai da dama wa'anda suka hada da mustamsak orwatul wuthqa da nahjul faqaha da sharhin tafsira wannan kaɗan kenan daga hidimomin da ayatullahi hakim ya yi wa masabar shi'a da kuma musulmi a duniya kafin wafatinsa a rana irin ta yau masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato sha biyu ga watan hurdot shekara ta biyu hijira shamsiya hujjatul islam said ali akbar abu turabe ya rasu sanadiyar hatsarin mota a nan ƙasar iran abu turabe ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai a birnin kum na ƙasar iran daga ciki ya yi karatu a gaban imam khomeini kudisa Ruhu wanda ya jagoranci kafa jumhuriyar musulunci ta iran a nan ƙasar a lokacin da imam kudisa Ruhu ya fara yunkurin kifar da gwamnatin sarki sha abu turabi ya shiga cikin malaman da suke taimaka masa sanadiyar haka sau da dama jami'an tsaron sarki sha sun kama shi sun ɗaure sannan bayan nasarar junju hali musulunci a ƙasar da kuma fara yaƙi da saddam hussein na ƙasar iraki abu turabi ya je fagen fama da kansa har kuma ya fada a hannun sojojin saddam hussein sannan ya sha wahala a hannun sojojin ƙasar iraki kamar yadda sauran iraniyawa da aka kama suka sha wahala a hannunsu sannan bayan yakin an sako shi tare da sauran iraniyawa sun dawo gida inda imam hamna'i jagoran junjuya hali musulunci na yanzu ya sanya shi wakilinsa dangane da al'amuran fursunonin yaƙi abu turabi ya zama ɗan majalisa har sau biyu amma daga ƙarshe dai ya rasu a rana irin ta yau sanadiyar hatsarin mota masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a ranar irin ta wato sha biyu ga watan hordot shekara ta dubu ɗaya da ɗari kuda casa'in da biyu hijira shamsiya ayatollah said jalaluddin tahiri limamin masallacin juma'a na farko a birnin asfahan na ƙasar iran ya rasu bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran Mahaifi ayatollah tahiri a wata anguwa a tsakiyar birnin isfahan a shekara ta 1500 hijira shamsiya ya yi karatunsa gaba ɗaya a birnin isfahan bayan haka ya iya harsunan turancin faransa da kuma larabci sosai ya jagoranci mutanen isfahan wajen yakar gwamnatin sha sannan bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran imam khomeini kudisa sirru ya zaɓe shi a matsayin wakilinsa kuma limamin masallacin juma'a a birnin Esfahan har ila yau Ayatollah Tahiri shine wakilin mutanen Esfahan a majalisar ƙwararru masu zaben jagora da kuma na kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran. Ayatollah sai Tahiri ya ci gaba da ayyukansa har mutuwa ta riske shi a rana irin ta yau wato sha biyu ga watan hordor shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da hijira shamsiya yana ɗan shekara tamanin da bakwai a duniya da ƙarshe masu sauraro ko kusan cewa biyu ga watan yuni ranar ƙasa ce ta ƙasar birtaniya ƙasar birtaniya dai tsibiri ce a yammacin nahiyar turai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i hudu, sannan tana makwabtaka da tekun atlantika tekun munich tekun north sea da kuma tekun ireland burtaniya tana da mutane kimanin miliyan 60 sannan tsarin shugabancin kasar shugabancin majalisa ne da sarauta a haɗe amma mafi yawan iko yana hannun firaminista ne mafi yawan mutanen burtaniya mabiya mas'abar protestant ta addinin kirista ne an samar da ƙasar birtaniya ne daga yankunan ingila wales scotland da kuma ireland ta arewa kuma kowane yanki na da takaitaccen shin gashin kai don haka ranar biyu ga watan yuni na kowace shekara ranar ƙasa ce a ƙasar birtaniya kuma ita ce ranar haihuwar sarauniya elizabeth mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da zaben majalisun dokoki na ƙasa da kuma larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon inda ƙungiyar hezbollah da kuma amal ta mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa suka sami rinjaye a zaben inda za mu ga yadda kungiyar hezbollah ta lashe dukkanin mazaɓun da ya kamata ta lashe haka ma kungiyar amal idan akwai lokaci za mu dubi yadda minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya mayar wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron martani kan yadda yake amfani da sunan kare haƙƙin bil'adama don dushe hasken iran a gasar fina-finai ta hannes da aka kammala a birnin hannes na kasar ta faransa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu kamfanin dilancin labaran pars today na kasar iran ya nakalto wani mai sharhin labaran siyasa na kasar lebanon na kasar lebanon a kuma tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran yana cewa sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki ta ƙasa da kuma na larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon abin kunya ne kuma gazawa ce ga hamshi isra'ila da kuma amurka don sakamakon zaɓen ya nuna cewa ƙungiyar hezbollah da kuma amal suna da ƙarfinsu a yankin kuma ƙoƙarin da hamshi isra'ila da amurka suka yi na sayan wasu 'yan takara don su yi masu aiki a wa'annan majalisu ba su kai labari ba sakamakon zaben ya nuna cewa har yanzu kungiyar hezbollah tana da ƙarfi don 'yan takaranta ne suka lashe dukkanin kujerun da ake son su lashe a zaben na majalisar ƙasa da kuma na larduna wanda aka gudanar a ranar asabar da ta gabata 24 ga watan mayu ne da aka gudanar da zaben larduna da kuma na majalisar dokokin ƙasa a kudancin ƙasar lebanon wanda shi ne na hudu kuma na ƙarshe a ƙasar an gudanar da zabukan ne a yankunan chagra joya aitarun da kuma nabatiya a lardunan kudanci da kuma nabatiya na ƙasar ta lebanon nasir nasir duin wani mai sharhin labarai na siyasa a tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran ya bayyana cewa sakamakon zaben ya bayyana irin majalisar dokokin da za a samar a ƙasar ta lebanon a nan gaba wanda zai shafi yadda za a kafa gwamnati a ƙasar da kuma majalisar ministoci mai yiwuwa hadda zaben shugaban ƙasa har ila yau sakamakon zaben zai yi tasiri sosai a majalisar dokokin ƙasar ta lebanon musamman idan wani wakili daga cikin wakilan hamdu ƙasar isra'ila a ƙasar ta lebanon ya gabatar da wani abu na bukatar hamdu isra'ila cikin ƙasar ta lebanon don duk wani ƙuduri ko bukatar da aka gabatar a majalisar wanda wakilan hezbollah da kuma amal ba su amince da shi ba to bukatar ko dokar ba za ta wuce ba nasiruddin ya bayyana cewa a zaben da ya gabata dai ofisoshin jakadancin ƙasashe da dama a ƙasar lebanon sun ɗauki nauyin 'yan siyasa wa'anda suka yadda za su yi masu aiki a cikin majalisar dokokin kasar idan sun lashe zaben daga cikinsu har da ofishin jakadancin kasar amurka wacce ta kulle yarjejeniya da wasu 'yan siyasar kasar lebanon kan cewa za su yi mata aiki a cikin majalisar dokokin kasar ta lebanon idan sun lashe zaɓe amma dukkanin wa'annan 'yan takara ba su sami nasara ba duk tare da Kudade masu yawa wa'anda kasashen suka kashe masu saboda mutane ne suke zaɓe su kuma ba a sayan su da kuɗi ko yaudara sun san abin da ya dace su yi sun san wanda ya kamata su zaɓa ya ƙara da cewa tare da wannan goyon bayan hatta bayan shahadar said hassan nasrullah shugaban ƙungiyar hezbollah marigayi da kuma zaɓen sheikh na'im qasim a matsayin shugaban ƙungiyar to ƙungiyar ta sake farfadowa don fuskantar duk wani ƙoƙarin da hamshi ƙasar isra'ila za ta yi na sake mamayar ƙasar lebanon mutanen ƙasar lebanon dai sun san cewa gwamnatin ƙasar amurka 'yar yaudara ce ba abin amincewa ba ce kamar yadda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata tana kira ga gwamnatin ƙasar lebanon ta yi ƙoƙarin tabbatar da doka da oda a ƙasar amma a bayan fage kuma ba za ka taɓa jin tana allah wadai da hamji isra'ila kan hare-haren da take kaiwa a kan ƙasar lebanon bayan amincewa da yarjejeniyar sulhu da ta cimma da ƙungiyar hezbollah ba mai lamba 1701 na majalisar ɗinkin duniya ba tun lokacin sulhun ya zuwa yanzu hamji ƙasar isra'ila ta keta yarjejeniyar har fiye da dubu uku a kudancin ƙasar lebanon tana kai hare-hare ba ƙaƙautawa kuma da ta san cewa mayakan hezbollah ba za su iya tare ta ba to da ta yi ƙoƙarin sake kutsawa cikin ƙasar ta lebanon amma ta san ƙungiyar tana a madakata don haka ko a yanzu idan tana ganin za ta kutsa cikin ƙasar lebanon ba tare da wani wanda zai tare ta ba to da ta yi don haka dole ne mu yi hattara mu kuma kasance cikin shiri dare da rana nasiruddin ya ce a shekarun baya dai kungiyar hezbollah ta kare ƙauyukan kiristocin ƙasar lebanon daga 'yan ta'adda wanda suke samun goyon ban hamci ƙasar isra'il da amurka a kan yakokin ƙasar ta lebanon da syria a lokacin dai dakarun hezbollah sun kare ƙauyukan kiristoci da dama da suke yankin daga cutarwa 'yan ta'adda don haka kiristoci a wa'annan yankuna da suke kan iyaka da ƙasar lebanon sun haɗa kansu a wannan zaɓen don tabbatar da cewa ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da kasancewa cikin ƙarfinta da siyasa da kuma ƙarfin soje a ƙasar don haka akwai kiristoci da dama waɗanda suke goyon bayan ƙungiyar hezbollah a wannan zaɓen sannan mutanen ƙasar lebanon gaba ɗaya sun san irin nasarorin da ƙungiyar hezbollah ta samu akan sojoji yanzu kusa isra'ila a yaƙe-yaƙen da aka yi a cikin shekaru 25 da suka gabata inda suka kori yahudawan daga ƙasar lebanon sannan suka sami nasara a kansu a yaƙe-yaƙe guda biyu da suka yi daga baya wato yaƙin shekara ta 2006 da kuma shekara ta 2024 inda sojojin yahudawan sun yi ƙoƙarin sake mamayar ƙasar ta lebanon amma dakarun hezbollah sun zama katangan karfe wacce ta hana yahudawan sake komawa cikin kasar lebanon don haka a faɗin shugaban masu gwagwarmaya kuma shahid said hassan nasrullah makaman hezbollah a koyaushe dole ne su kasance cikin shiri don kare ƙasar daga hamshe ƙasar isra'ila su kuma kasance tare da sojojin ƙasar ta lebanon a wani labarin kuma lauyoyi fiye da 800 ne suka sanya hannu kan wata takarda ta tilastawa gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗora wa isra'ila takunkuman tattalin arziki saboda kisan kiyashin da take aikatawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa a wata wasiƙa wacce ta yi kama da mai tilastawa firayim ministan ƙasar birtaniya keir starmer wacce kuma fitattun lauyoyi a ƙasar suka sanya wa hannu daga ciki hadda tsoffin alƙalai inda suka buƙaci firayim ministan ƙasar ta birtaniya ya sanya wa hamjikasar isra'ila takunkuman tattalin arziki da gaggawa don hana kisan kiyashin da take aikatawa a gaza a halin yanzu saboda kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa lauyoyin sun buƙaci wa'annan takunkuman ne saboda yadda suka damu da yadda ƙasar birtaniya take da hannu dumu-dumu a cikin kisan kiyashin da isra'ila take aikatawa a gaza tunda tana tallafa mata da makamai inda suka nuna buƙatar kula da dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka haramta yin hakan da kuma taimakawa duk wata ƙasa da take yin hakan a cikin wasiƙar dai lauyoyin sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ta kasa yin komai a cikin kisan mutane aƙalla dubu hamsin da uku wanda hamdukasar isra'ila ta kashe a zirin gaza a cikin shekara ɗaya da rabi da suka gabata banda ma haka ƙasar birtaniya tana goyon bayan haramcin ƙasar isra'ila a wannan babban laifin wanda bai buƙatar zuwa kotu don tabbatar da cewa hamshiksar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi sun ce yin shiru ko rashin ɗaukar mataki ya nuna cewa gwamnatin ƙasar birtaniya tana zagon ƙasa da dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa kuma tana taimakawa wajen haɓaka aikata laifuka a fagen ƙasa da ƙasa. Loyoyin sun ƙara da cewa dole ne gwamnatin ƙasar Birtaniya. ta ɗora wa dukkanin ministocin hanfikasar isra'ila ta takunkuman tattalin arziki sannan ta yi maganar korarta daga majalisar ɗinkin duniya don ta kare dokokin ƙasa da ƙasa na asali wasiƙar ta ƙara da cewa akwai shaidu akwai shaidun da ba sa da iyaka wa'anda suka tabbatar da cewa hamshiksar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a kisan kiyashin da ke faruwa a gaza daga ciki hadda faɗin ministan kuɗi na harcin ƙasar isra'ila bezalel smotrich kan cewa za su shafe al'ummar falastinu a gaza lauyoyin sun faɗa wa stama kan cewa wajibi ne a kan ƙasashen duniya gaba ɗaya daga ciki hada ƙasar birtaniya da su ɗauki dukkanin matakan da za su iya yi don hana kisan kiyashi sannan su hukunta wanda ya yi hakan amma abin da gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi ya zuwa yanzu ta kasa aikata wani abu wanda ya yi daidai da abin da dokokin ƙasa da ƙasa suka buƙaci ta yi sun kammala da cewa gazawar ƙasashen duniya wajen tabbatar da dokokin ƙasa da ƙasa irin wannan kan harbi ƙasar isra'ila da kuma abin da ya shafi haƙƙin falastinawa a gaza hakan zai taimaka wajen wargajewar tsarin zamantakewa a duniya gaba ɗaya kuma yin burus da wa'annan dokoki buɗe ƙofa ce ga zaman babu tsari ko kuma abin da ake kira dokar daji inda mai ƙarfi yana cinye marasa ƙarfi wanda kuma zai rusa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da muke da su daga ƙarshe suka bayyana cewa dole ne gwamnatin ƙasar birtaniya ta fara aiki kan haka a yanzu kafin lokaci ya ƙure mata wannan ce tarjama ko kuma dai mai kama da tarjama na wasiƙa da lauyoyi fiye da 800 na ƙasar birtaniya suka rubuta wa firaministan ƙasar wa'anda suka hada da tsoffin alƙalai wa'anda suka yi ritaya da alƙalai a babban kotunan ƙasar ta birtaniya masu ci da kuma sauran lauyoyi wa'anda suka rubuta wa firaministan ƙasar ta birtaniya keir starmer dangane da abin da ke faruwa a zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye inda suka buƙaci a dakatar da yaƙi da gaggawa a kuma mai da ayyukan ba da agaji zuwa zirin gaza da gaggawa birtaniya kuma ta dakatar da harkokin kasuwanci da hamshi kasar isra'ila kwata-kwata lauyoyin sun bayyana cewa wannan ɗan karamin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin birtaniya ta ɗora hamshi kasar isra'ila bai wadatar ba sannan lauyoyin sun bayyana cewa zaman lafiya ba za ta samu ba a tufaɗin duniya ba tare da kwatanta adalci ba sai dai masana waɗanda suka san ƙasar birtaniya suka kuma san ƙasashen yamma sun san cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ba za ta iya aiwatar da abubuwan da wa'annan lauyoyi suka buƙata ba ba don komai ba sai dai wa'annan ƙasashen yamma musamman ƙasar birtaniya ita ce ta kafa haramci ƙasar isra'ila tun farko a shekara 1948 miladiya kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san cewa tun ran da aka kafa hamshi kasar isra'ila tana kisan kiyashi wa falastinawa irin wanda suke aikatawa a gaza hamshi kasar isra'ila ta shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa so da dama wa'annan ƙasashe musamman amurka su suke taimakawa haramci ƙasar isra'ila kan wa'annan ƙasashe wa'anda ta mamaye ƙasashen su ta yaya za su aiwatar da abin da yake cikin wannan wasiƙar alhali su ne ƙashin bayan kafuwar hamjiksa isra'ila fiye da shekaru saba'in da suka gabata don haka wa'annan kasashen yamma sun kai matsayin da ba za su iya dawowa ba don su suka kafa ta fiye da shekaru saba'in da biyar da suka gabata don haka duk abin da zai faru ta hamji kasar isra'ila nan gaba kan abin da ta aikata a gaza sai ya same su suma. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. To yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. zan kai likitoci masu kulawa da lahiyar. Tomarilla a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mata lakabi da sunan tobacco ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wanzu shanta ake a isa bayan an kona ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wanda shi ke samar da hayakin da sinadarin da ke cikin shi tobacco din ya shiga jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kaɗai ba ne akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyi abu da ya kira tasirajin ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su da kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in ka ɗauki farar riga ta su sigari a kai za ka ga ya biki to wannan ya daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum an daɗe ana sha sai ya canza halittar namun jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu Sai daga cikin manya-manyan illan kan sigari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar hukuku ya zama na cewa ba ya iya buɗewa na yadda mutum yake numfasawa to akan sami ciwuka kamar su emphysema wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi ba ya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illar da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zura a cikin su fiye da wanda ma yake shan taba. su ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zauna a cikin hayakin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance masha taba su suna cikin su iyaye kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himman su active smokers kenan mutum shi ne mutum shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da eh, waya yana cikin ɗaki so su ne fasin smokers su ba tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan illa kai da masu mashan taba so da active smoking wato eh, himmataccen shan taba da fasin smoking da shan tabar da ya zama da yanzu ya shiga saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai saboda abin da ka iya samun babba da lalacewa huhu da manufa shi ma yaro zai iya samun shi musamman wanda bai yana yanayi na shi ta haƙi da iyayen shi shan taba Dakta ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? Mace da namiji kusan ɗaya ne musamman ba ta da akwai kusan fiye da yadda aikin su. To amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambanci da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki. Idan tana da ciki shan taba nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aikin shi. so da dama aka samu yayi a sa yara su haife su a bajjame a ba su da kumari su samu larurori da dama ya ce shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka raga kowane kwanan taba ana rubuta a kashe cewa babban mai ba da shawara na likitoci wata sojin yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi. A wasu kasashe kamar Najeriya ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye kan yi kokari wannan so ba a so mata sha taba ko su na su masu shan taba a yadda kansu saboda zai tasiri wa ba su kaɗai ba har na ɗan tayi da ke cikin wannan kenan. Ta ya taba za ta iya kasancewa barazana ga muhalli wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illar da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan su wanda yake zura cikin su fiye da wanda ma yake shan taba su ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zura a cikin hayakili da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba yayansu suna cikin su iyaye kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himman su active smokers kenan mutum shi ne ke shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kan su suna shi ne saboda ba da wa yaro yana cikin ɗaki so su ne passive smokers su ma tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashayata ba ne wani lokaci kan illa kai da masu da shan taba so da active smoking wato himmataccen eh, shan taba da fashin smoking da shan tabar da ya zama da zarici ya shiga saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai saraka abin da ka iya samun babba na lalace huhu da manufa ta shi ma yaro zai iya samun saman wanda ne wanda ya yanayi na shi ta haƙi da iyayen shi shan taba. masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. turukta ya batun mace mai zukar taba sigari ko akwai wani bambanci tsakanin mace da namiji? Sun mace da namiji kusan ɗaya ne, to amma bambancin ke zuwa ke yayin da mace ke da ciki. idan tana da ciki shan tabar nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aikin so da dama aka samu yara su haife su a bajjame a bajjame ba su da kumari su samu larurori da dama ya to shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka zaga kowane kwanan taba ana rubuta kashe cewa babban mai ba da shawara na likitoci wato sojin yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi kuma kasashen da aka waye aka yi kokari wannan suna ba a so ta sata ba ko su rafi masu sata ba saboda ba lafiyar su kadai ba har na ɗan tare da cikin su wannan ke nan. Kuɗi suke ba ha, ba dan buɗe yabo ba ha, ba dan buɗe yabo, kurin wa dai dan su ce ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. Allah ba mu sa mai sama Allah ya ga ciwo amin turukta game da batun shan taba sigari tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan eh, kwarai da gaske akwai inda aka yi kiyaye to a ban san yanzu doka to wani lokaci ka za a yi doka a fara ringide ringide daga baya kuma ka ga an watsar ban san halin da ake ciki ba yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai kokari wajen hana shantawa domin illan na da yawa gama ga marasa sha ba saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shanta suke busawa wanda ke da dai bi ya san sani dai babu da yawa ke kama wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shanta ba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne ana cikin ɗaki da yana hira to wanda sai dai hakuri ko kuma in ya samu mai karfin rai ce mana shanta da kake mu ma yana cikin dubu a to in ya ji haushi ba kaga zai iya bada hankuri kuma ya kere kiyaye gaba saboda haka mu gaskiya babu da wata shugaban manufa a kan batun shan taba don kowar hukumar ndl e masu da tsayar da shashai ba sa takurawa kamfanin shan taba hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula to halin da muke cike da jini ko shan taba na jira sha zai ba wani ba wani ba wani kashe a kwanan taban da ke nuna mutane ina abin da suke kusawa wannan kenan. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke Jos a tarihin Najeriya. a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya Nace a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha ba dan da yabo kurin waka dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi